ce ta ƙarshen ta shidan ita ce wadda ya ce kalamar ba zagi a ciki babu wulakanci a ciki babu naƙasawa a ciki sai dai in ta zo mutum bai kiyaye da girman annabta ba bai kiyaye da girman risala ba bai kiyaye da girman zaɓi na allah da yi ba saboda ka in yi wannan jikinsa ya gaya masa in an gane ma kashe shi kawai na bakwai shi ne wanda duk muke karanta na tarihin annabi asan an haife shi maraya an rike shi wane ya raine shi daga hannun wane ya koma hannun wane sannan har zuwa lokacin da ya aure alaihi salamu da irin yadda ya je ya kiwo na dabbobi ana biyan sa kuɗi ya ce wannan kana iya faɗa amma a duk lokacin da aka fahimci wannan labarin da kake bayarwa kana so ka kalli annabi ne a raine to hukuncin ka kisa ne sai kai hatta waka wadda kafirai suka yi suka yi wa annabi zambo ce in ka haddace ta ka kafirta saboda annaba su bayan da za a yi ka ɗauki abin da ya shafe shi ka dinga hira da shi kana jin daɗi an taɓa mutuncinsa ina so wannan abin da za a ɗauke shi wa'annan guraren da aka yi magana ku dinga sa kuna ji kowa sai ya firgita kowa sai ya shiga sai ya hau siddi kuma ya ce dama abin da isa yi wannan kenan saboda rashin sani zai sa ubangiji shi kuma duk wanda ya kwarzanan masa annabi alisa ko da sani ko babu sai Allah ya sa shi a wuta ya banke shi kowaye shi in kana neman abu mai haɗari a kowace irin fuska shine ma'amala da annabi alaihi salam mu yanzu zo cikin zamanin wawaye da jahilai sun dama annabi kamar abun wasa ko abin da ya ga dama yake faɗa wai yabo yake ko kaza yake waye shi yana ba ku shawara a saurari wayannan matakai guda shida da ya faɗa har na bakwai ɗin da ya ce ba komai tarihinsa ne zunzurutu amma ko shi in kana mayarwa kana kallon annaba sama da wulakanci wulakanci to wuta za ka kuma in aka gane haka ke hukuma kamata ta yanke maka hukuncin kisa duk inda kake tsammanin annabi alaihi salamu ya wuce wannan ka dubi girman annabta ka dubi girman manzanci ka dubi girman zaɓi da allah yi ka dubi girman yadda sannan duk da ya masa wannan kuma sai ce ya ba da umarni a girmama shi ya ba da umarni a jinawoyinsa ya ba da umarni a kyautata masa kuma ya hana wani makaluki ya faɗi kalma yadda zai magana ɗan uwansa wane wane an hana wannan an haɗa kama sunansa ƙarara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 a wannan wani gajeren bidiyo ne wanda insha Allah tabaraka wata'ala <coughs> zai kunshi wasu 'yan gajerun shawarwari zuwa ga wasu daga cikin wahabiya ga wanda dukkan daga cikin su lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dame shi kuma ya ji a ransa shi ma yana so ya kasance ɗaya daga cikin zumuran masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji a ransa zai iya bawa da gudumawa wajen kara mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa dangane da wannan kadiya da ta taso na shi wannan mutumi Dr. Jaki na nan garin namu Bauchi wanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa ya <coughs> san abin da yake faruwa a 'yan kwanakin nan musamman cikin ramadana yadda wannan bawan allah ya fito ya zagi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna manzan allah sallallahu alaihi wasallam lamarin manzan allah bai kai ba wanda ya zama na cewa dukkan bangarori musamman bangaren masoya manzan allah sallallahu alaihi wasallam sufaye da kuma su bangaren wahabiyyan <laughs> wasu daga cikinsu yadda aka fito ba mu kadai ba kowa ya bayyana irin ra'ayinsa na cewa mutumin nan ya yi su'ul adabi wa janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki harce akan mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa sallam wanda taba lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa sallam kamar yanda shi ibnu taymiya yake fada da kansa yana cewa inna qiyamal midhati was sana'i alaihi والتعظيم والتوقير قيام الدين كله وسقوط ذلك سقوط الدين كله إن ابن تيمية ابن تيمية كان سفا شو قبان وعيبيا يكي tsayuwa da yaban manzan Allah da kambama manzan Allah da ɗaukaka lamarin manzan Allah ibnu taymiya ya ce shine tsayuwan addini gaba ɗaya tsayuwan addini gaba daya wasu ko zalika faduwan haka a cikin al'umma musulmai zama da ba su girmama annabi ba su ganin girman annabi ba su ta annabi ba su begen annabi ibnu taymiya ce su ko dini kullihi addini gaba dayansa ya fadi wannan ibnu taymiya ne ke faɗa da kansa ibnu taymiya ne ke faɗan haka da kansa to abin da zai ba mamaki sai kuma ka samu wani wai shi yana da awan shi kullun yana bin ibnu taymiyan bai da wani aiki banda sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabge lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awan sunna da da'awan tauhidi da da'awan bawa tauhidi kariya to wahabiya wannan al'amari naku azimun ne babban al'amari ne abin tambaya shi ne wai yau al'umman musulmi ne waɗanda suke cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kiristoci ba ba yahudawa ba ba majusawa ba ba wanda ba su da addini ba waya tsakanin musulmai ne aka samu wasu bangare ana ce musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kima da daraja su kuma sun rantse manzan Allah bai da kima bai da daraja a gurin su sun rantse manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kai ba wasu suna rantse manzan Allah ya kai wahabiya ku ji tsoron Allah wai ya zamana wai yau wahabiya wai manzan Allah suke gorin tauhidi annabi kai akan annabi ana magana annabi kana magana kowa in an zo maganan Allah zabugo shi ake yi ƙasar annabi kuma abin da zai baka mamaki wai akwai 'ya'yan musulmai suna zaune a gurin su abin da suke ji a ransu da gaske wannan malamin sunna yake hada su da shi da gaske yana ganin kiman manzala ne sunna yake son ya hada su da shi kai wahabiya ne Allah ya muku aka irin wannan kiyayya tauhidin da ba babanka bane ya zo da shi ba kakanka bane ya da shi ba mamanka bane ta zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da tauhidin shi kuma kake wa gori dan ka zabgo da mutuncinsa kake cewa wai akan tauhidi Allahn kai ka san Allah ba manzon Allah ne nuna maka Allah ba in kana da wani Allahn ka sai ka bar Allah da manzan Allah yazo zo da shi sai ka nemo wani Allah ba Allah da manzon Allah ya nuna ba amma ba annabi ya zo ya nuna maka Allah ya nuna maka tauhidi sunnar kuma gaba ɗaya ka cokam sunna sunna manzo Allah shine sunnan amma da yake fasikai ne ku mujrimai ya zamana a cikin ku ake samu kuma su suna yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gori sai ka dauki sunnan uwarka ko ubanka ka bar wa manzo Allah sunnan sa amma baka isa ba kana amfani da sunan sunna kuma ta annabi Allah da manzon Allah ya zo da shi Qur'anin da manzon Allah ya zo da shi musuluncin da manzo Allah ya zo da shi sannan kuma garin da wai kai za zaka zabugo da annabi wai dan ka daga Allah da annabi ya zo da shi to wani Allah Allah da manzo Allah ya zo da shi kafi annabi sanin Allah kenan dan ka gane irin tunanin su sufaha'ul ahlami wawaye a tunani to yan uwa ku lura su wahabiyan gashi abin da muke ta gwada musu su sukan ɗauki babban problem ɗinku wahabiya kun sa a ranku cewa mu da muke magana ƙiyayya ce ƙin ku ne yasa muke muku irin wannan abin wannan kun ga zalin kun zalunci kanku kun zalunci kanku a'a ai mu yanzu sun sa a ransu ba ma son mu samu sabani a tsakanin mu yanzu idan muka fito muka goyi bayan yan dariƙa akan abin da suka faɗa akan manzon Allah ɗaya daga cikin mu ya faɗi yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuke gorin haka kun yadda annabi ya faɗi da ɗaya daga cikin ku ya faɗi kar ku ɗauka wannan abin da muke yi mu muna yakan ku da wata manufa wallahi tallahi ba wani manufa a tare da mu banda manzon Allah ba wani manufa a tare da mu da manzo Allah sai yasa za ku ga hatta mafi yawa in an samu ɗayan ku yayi wa ɗaya raddi ba mu fiye fitowa wai mu jawo raddin da wannan ba wahabiyin yayi wa wannan yayi wa wannan mu ce ga gashi suna yi wa junan sa raddi ba saboda wannan bai dame mu ba ba shine babban damuwan mu ba ba ma gani ne muna gani wannan ya zagi wannan a cikin ku wannan yayi wa raddi wannan wannan yayi wa wannan raddi to amma me wannan wannan ilimi ne ba ilimi bane in ciro wai wannan ba bawabiyan yayi wa wannan raddi wannan ina murna sun haɗu sun yi wannan ba shi bane babban damuwar mu mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kowa biya ku fadaka domin abin da muka hanga muka yi nazari akan shine wato illar wani daga cikinku ya fi illan wani waɗansu sun fi ƙin annabi akan wasu a cikin ku musamman in ana maganan wannan jakin. musamman ana nan magana da tijakin to shi kan completely babu makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam number one irinsa kuma babu wanda sifar khawariju sifa na khawarijawa mi'a bil mi'a ta cika a kansa ɗari bisa ɗari irin irin Dr. Jaki dalili shine dalili shine ku lura yan uwa da kyau kun taba gani tun da kuke Dr. Jaki ya taba fitowa ya ce ga wani ko daga bangaren wahabiyya yan uwansa din ko daga bangaren masoya manzan Allah sufayi wani ya yi taɓa fitowa ya mai rabbi ko mai gyara ya fito ya ce na yi kuskure na karɓa wani abin da ya faɗa a kai na gyara ne na karɓa kun taɓa gani tun da kuke kun taɓa gani tsakaninku da Allah kun taɓa ganin dakta jaki kun taɓa ganin dakta ya taba fitowa ya yi magana ya ce wane ya mun gyara a cikin yan uwansa shi a gurinsa addini shi shi ne addini in ra'ayinka ya yi daidai da nashi to kana kan sunna in ra'ayinka ya saba da nashi ko kai ba wahabiye ne to ka kaucewa hanya in kana neman bakawarije ni a mi'a ka samu dakta jaki ka rufe kofa kana neman baka warije mi'a bil mi'a ka samu da tajaki ka rufe kofa babu hali wani misali daga cikin masoya annabi yan dariƙa mai gyara ya karba ko daga cikin su makiya annabi wahabiya wani dan uwansa ya masa gyara ya karba bai taba yi ba bai taba yi ba to yanzu fa duk kadiyan nan da ake ciki na sakin harce da zagin manzon Allah da yi duk yan uwansa wahabiya kusan dukka kusan dukka gaba daya kusan duka Allahumma illa na jiran sun yi ittifaki cewa lafazin da ya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwal adabi ne wannan lafazin bai dace ba amma duk wanda ya fito ya ce masa malam ka gyara ko da ya girmama shi ko da ya girmama shi ba yanzu zan baku misali akwai wani malami a jos da ya fito ya ce malam wani malami na ne ta wani waje ma abokin karatu na ne mutum ne mai son gaskiya mai karban gaskiya mai kaza kun gani a alal akalli zaka lura a zahiri kamar ya yi shi ko sai ya ce amma kuma lafazin da ya amfani da shi wajen furta manufansa akan manzan Allah bai dace ba Dr. Jaki da ya fito ya dinga surfanansu jahili ne ko aji ma baya karatu shi in ka saba da shi to ka saba da musulunci shi shine musulunci kawai kuma abin da zai baku mamaki na rantsi da Allah wa biya abin kunya ne wannan a dinga kallon sa ne daga cikin ku na rantsi da Allah saboda bakin jahili ne bakin jaki ne daƙiƙi ne bai iya jan qur'ani ba bai iya jan hadisi ba bai iya jan larabci ba abin da zai iya ba abin da zai iya bai iya komai ba dolo ne fitik ya kuma fito ya yi wa manzan Allah rashin kunya ya zagi manzan Allah wasu daga cikin kuma suna suna goya masa baya sannan kuma duk wanda ya fito ya ce zai mai nasiha sai kaga ya dara kansa wannan shi ya jawo dalilin da wasu daga cikin wahabiyan malaman wahabiyan sun san ba akan daidai yake ba amma ba sa iya fitowa su yi magana akan sa saboda suna tsoron sharrin harcensa saboda mutum ne wanda iza khasawa fajara in ya samu saɓani da kai to fajara zai maka duk fajircin duniya duk sharrin duniya zai iya ɗaukowa ya lafta maka to biya ku yi karatun ta nutsu kuna tattare da illanku sosai babba amma babban illanku kazantuwan wannan daƙiƙin ku yadda ma ana lissafa shi daga cikin ku shi kansa wannan illa ne shi kansa wannan illa ne dalilin da yasa zan yi wannan bidiyon zan danna muku wani bidiyo yanzu wanda nake son ku ji ku fahimta ɗaya daga cikin wahabiyan ya fito wanda ita gaskiya ɗaya ce alhamdulillah ya zo garin nan wancan karan da shi aka dara a garin nan ya zo shi ma ya faɗa abin da zai faɗa da niyan ya zo mai kariya bayan sun koma aka samu wasu yara ƙanana fitsararru wanda suka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Kano waɗannan yaran bayan sun zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Kano suka sashi an kama su aka san yadda za a yi wasu daga cikin hukumomi suka san yadda za su yi saboda kullakullan da wahabiyan suka yi aka fitar da su aka gudu da su saudiya aka gudu da su saudiya saboda kar a hukunta su akan sun taba manzan Allah to da sai ku gudu da su america bai kamata ku gudu da su garin manzan Allah bai <laughs> da sai ku gudu da su america ku kai su america ku kai su london ko ingila ko waje amma kuma ku kai su garin annabi sallallahu alaihi wasallam su je gurin da annabi ya kafa addinin sa garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe manzan Allah yana da amfani kaga ko anan ya taimake su to bayan sun koma sai suka je suna yin wasu maganganu su wahabiyan abinda suka ce tauhidi ne sun kawo da jaki doki akai <laughs> sai ga wahabiyan da kansu kuma sun fito wannan maganan ya kamata a daina maimaita ta na ga hadda shi wannan firizinan nawa wannan ba kauyen eh, me sunan shi ban san sunan shi ba dai mai gemuwa kogaro <laughs> <laughs> na ga da shi shi ma ai ya zo garin ca aka zo har aka nuna shi yana ta yin ashariya yana zagin mu nace to iko Allah duk wajen gara tauhidin ne da kudin duma ashar irin haka da kiran sunan iyayen mu da kaza mai gemu mu kogar wallahi ni na dauka ma baya raye dan tun wani lokaci da nan make shi na dauka baya raye ashe wai mai gemu mu kogaro yana raye <laughs> na ga hadda shi shi ma ya koma wannan maganar maimaita ta ma kuskure ne a tauhidi ne kara tauhidi ne ku ci gaba da maimaitawa kara tauhidi na ku ci gaba da maimaitawa to abin da zai ba ku mamaki ɗaya daga cikin waɗanda suka zo suka kawo da ta jaki ɗauki sai aka je aka yi wa manzan Allah mummunan zagi ya fito wanda mu alhamdulillahi muna yaba duk wanda ya saboda alkur'ani ya nuna mana wala ya jiri manna kum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa duk yanda kuke kin mutane kuke jin haushin su kar ya sa ku ƙi musu adalci ku yi musu adalci yin adalci wa koda wa makiyanka ne shi ya fi kusa da tsoron Allah to koda wannan mutumin muna tare muna da saɓani da shi ba mu da itibarin sa ba mu kaza amma magana da yi a wannan gaban magana ce mai kyau ba wa manzo Allah kariya ne ya cancanta a yaba masa wallahi ni na ga maganan an turo mu amma abin da ya sa ko kula maganan ma ban yi ba ban ɗauko ta ba saboda karwa biyan sa ɗauka wai kana murna an samu wani ɗaya daga cikin su yayi wa ɗayan sa raddi domin su haka suke fahimta kamar suna lura wai muna jin daɗi mun na yawa wannan raddi to na me sai ji daɗi sai ni da na jadi sai kamar wahabiya <laughs> ko ni ka sa na bar ɗariƙa ba ɗayan biyu to wannan abin sai sa na kawar da kai amma tare da nasiha da yayi fa ba wa dattajakin ba wa waɗanda suka zagi annabin amma dattajaki ya zo ya dara a sa ya ci mutuncinsa bari ku ji abin maganan to da ta ya kamata wahabiya ku gane ina aka sa gaba ina lamarin yake bari ku ji yan uwa dalla saurara bari ku ji maganan gata saurara wanda ya rubuto dan girman Allah ina so masu saurare mu adalci yanzu wannan wanda ya rubuta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai mallaki ko sile biyar ba a duniya balle lahira to ta yaya za mu nemi taimakonsa sai ya kawo a ƙasa sai sa da kufar talib wal matu tsakaninmu da Allah mu cire son zuciya da sunan sunaye wannan rubutu da sunan salafiyanci wannan rubutu kuma yana cikin wanda suke cewa duk wanda ka ji yana maganan usulubi yan daɗi arna ne yan daɗi mushrikai ne don girman Allah sai ya kawo ayat da ufa ɗalib wal ma'ana da wanda ake neman a gurinsa da mai neman duk masu rauni ne sai ya ɗora ta kan manzon Allah idan kana ahalus sunna ka duba girman Allah ka cire son zuciya tsakaninku da Allah wannan maganan yanzu a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan kara tauhidi annabi ya cancanci a faɗa masa wannan magana yanzu na ba da dama wannan ba ma na so in nuna waye ya yi rubutun amma dai ni na san wanda ya rubutun kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke sukar masu maganan usulubi cewa duk wanda ka ji yana maganan usulubi ɗan daɗi arna ɗan daɗi mushrikai ne don girman Allah mu duba wannan magana ya sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai mallaki ko sile biyar ba a duniya balle lahira to ta yaya za mu nemi taimakonsa sai ya kawo da ufa ɗalibu wal ma'ana shi annabin da ake nema a gurinsa mai rauni ne wanda za a nema wanda zai nema a gurinsa mai rauni ne don girman Allah mu duba Allah mu cire son zuciya shin wannan maganar a haƙƙin manzon Allah da sunan kare tauhidi annabi ya cancanci a faɗa masa wannan magana don girman Allah wani ya ce bari in saka shi full screen mutane su ga rubutu bari in saka shi full screen mutane su gani gashi ko bari in saka shi full screen mutane su gani Wani saka shi full screen mutane su gani wani saka shi full screen mutane su gani don girman Allah ina so mutane ku duba mu yi adalci mu duba girman Allah mu yi adalci wannan magana yanzu cewa annabi fa sallallahu alaihi wasallama bai mallaki ko sile biyar ba a duniya balle lahira to ta yaya za mu nemi taimakonsa sai kawo da ufar talib wal mafi ina so idan kana ahli sunna karka damu da cewa yan bid'a na magana a'a mu damu da annabin a matsayinsa na annabi shin tsakaninmu da Allah wannan maganar a haƙƙin manzon Allah don girman Allah manzan Allah ya dace a faɗa masa wannan maganar ita ce abinda nake so yanzu in fara da ita don girman Allah mu duba Allah magani wannan maganar don Allah annabi ya dace a faɗa mai ita don girman Allah tuwa abin mamaki fa wai wani sai ya zo ya faɗi wannan maganar eh abubuwan na kaman network din yana ya dan abun mamaki fa wani sai ya zo ya faɗi wannan magana sai ya ce wai tauhidi zai kare dan Allah muna iya karantar da tauhidi ko mu faɗa ma annabi wa'annan maganganun ba in wasu sun yi shiru sun kau da kai a'a abin da ya dame su abin da yan bid'a kawai ke faɗa su kuma ba abin da ake faɗawa annabi bane yake damun su wannan na bada misali ne wasu maganganun saboda ba su da daɗi ko kunna su ba zan yi amma wanda ke bibiyar social media ya san abin da nake nufi kuma ya gane abin da nake ainihin wato nufi wannan na bada misali ne na dan bada wasu mintuna ne mutane su tsaya su yi tunani idan da sunan sunna ake yi don girman Allah mu duba Allah mu gani don girman Allah wannan abin a haƙƙin manzon Allah annabi ya cancanci a faɗa mai wannan magana eh yanzu ko ubana ko da ya bar duniya ka kalle shi ka ce ubana bai mallaki ko sile biyar ba duniya ballantana lahira bayan an san an yi lokacin da yake yana da wadata da nassin qur'ani Allah ya ce wa annabi alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ailan muka same ka kana talaka fa agana muka wadata ka ina ƙur'anin da suke karantawa tunda kuwa an ce ku tauhidi za a kare ai yana daga cikin kare tauhidi idan Allah ya faɗa abu a ƙur'ani a tabbatar da shi shin ba Allah bane ya ce wa annabi jaraka ailan muka same ka kana talaka fa agana sai muka wadata ka tare da wadatar da annabi yake da ita wani ya zo ya ce annabi bai mallaki ko sile biyar ba duniya ballantana lahira ya ɗauko ayat da ufa talib wal matsalub turawa annabi ina so mu cire son zuciya mu duba Allah maganan wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu tana nan ijdilu huwa qarbul taqwa tsakanin mu da Allah wannan maganan a haƙin annabi daidai ne to wannan suka yi wannan maganan ko suke da irin waɗannan maganganun ko bayan irin waɗannan maganganun sanda kake so ka nuna musu cewa a'a a faja to a yan uwa kun ji zancen da wannan bawan Allah ne na sa shi kusan duka har ƙarshe a abin da yasa na kawo wannan maganan domin mutane su gane hatsarin abin da ake ciki yau inda wani daga cikin 'yan dariƙa ne ya fito ya faɗi wannan magana mun kuma wannan magana da ya faɗa ɗin mun ganta mun ganta muna jira muna sa izalan ido mu ga waye zai fito yayi magana a cikin su shi Allah ya sa ya fito yayi ba ruwanmu da gabar da take tsakanin mu da shi ko sabanin da yake tsakanin mu da shi a nan gurin abin da ya faɗa daidai ne abin da ya faɗa daidai ne kamar annabi alaihi salatu wassalam a samu wani wai da sunan musulmi wanda uwarsa ta yi asara aihuwa yake gaya wa annabi irin annabi annabi fa annabi muhammadu bai mallaki ko silai biyar a duniya da lahira ba ballantana ya baka da ufa ɓalibu wal madlub kai da kake nema a gurin annabi ka shiga rauni shi kansa da kake nema a gurin sa mai rauni ne annabi ayar da ta sauka kan gumakan kafirai Allah ya kira su masu rauni ka saukar akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai rauni wahabiya suke gaya wa annaba haka haka duk sunan sunna ne kara sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to dama ma mun riga mun faɗa tun farkon karatun wanda duk ya ware kansa to ba adalci wani lokacin da ka zo zaka yi magana ka sako shi kai ma sai ka ware shi saboda me ya ware kansa ba hikima ba adalci kai kuma ka zara shi cikin makiya da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ta cewa annabi bai mallaki ko silai biyar ba yanzu ni ka kalle ni ka ce mun ban mallaki ko silai biyar ba shi da jakin zan sa muku yanzu yana maganar ban mallaki ko silai biyar da zan azarta wani ba da na da irada na. jahili wanda bai san tauhidi ba wawa wanda bai san tauhidi ba aka tauhidin ku yake yanzu ni na ɗauki naira miliyan ɗaya na baka kai saka ce ban ban azurta ka ba na azurta ka wallahi da kuma kudura ta da irada ta amma abu ɗaya ne ake magana a kai shin da na azurta ka ni ne na azurta ka haƙiƙatan ko Allah ne ya azurta ka haƙiƙatan Allah ne ya azurta ka ni Allah ya mai da ni kaman sababi ne amma da za ka buɗi baki ni da na baka miliyan ɗaya ka ce min baka ba kai ka azurta ni ba baka isa ka azurta ni ba Allah ne ya bani ka kwace zan karbe miliyan dana in ce baka da hankali tafi baka san me kake yi ba akwai dama wani abu da dan adam yake yi wanda ba da yardan Allah ba ku ne da ba ku san tauhidi ba kuke raba abu gida biyu wai taimakon da dan adam zai iya da wanda ba zai iya ba dan adam bai da tasiri akan komai komai ka ganshi na Allah ne tabaraka wa ta'ala ba Allah ba ne yake kashewa yake rayawa yihu yiwa yumitu Allah shi yake kashewa Allah shi kuma yake rayawa amma za ka samu a wata aya Allah yana gaya mala'iku kun ya yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakalta muku shi yake kashe ku amma a wata aya kuma Allah ya sai ce maka Allahu ya yi anfusa mautu mautiya Allah shi yake kashe rai lokacin da mutuwan ta ya zo can kuma ya ce mala'ika sannan Allah ta baraka wata an ce wa yake kashewa wa yake rayawa ba Allah ba amma ga annabi Isa sami ya faɗa uhuyil mauti bi iznillah ina raya matattu da izinin Allah uhuyi ina rayawa tafaddal ba ku da hankali sunan tauhidi ba ku san tauhidi ba kuna rubuta annabi kun rantse sai kun mai da manzo Allah common mutum kawai a cikin mutane adi haka kuka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba randa za ku zama cikakkun musulmai ku yadda da girman manzan Allah sai randa kuka daina kallon manzan Allah common ba komai ba irin ku wannan musiba da wabiya wannan musiba da wabiya suka sa mutane a ciki yan uwa wannan musiba da wahabiya suka sa mutane a ciki billahi la ilaha illa mutane ku yi hankali da imaninku. ku yi hankali da imanin baka da wani tauhidin da Allah zai kalle ka da shi bayan ka raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka da wani tauhidi in ka zo ni zan iya baka abun in azurta ka da shi sai ka gano cewa a'a Allah ya mai da ni sababi ne to me ne fi an ce manzon Allah ya maka ka fahimta mana manzon Allah mazaunin sababi ne sai an fito an gaya maka da sunan wani tauhidin ƙarya kuna rubuta manzon Allah to shi wannan bawan Allah kun ji fa maganan da yi kuma ya tambaya su wanda suke kiran kansu ahlus sunna din ce su daina kallon yadda yan bid'a suke kallon su wai mu ne yan bid'a <laughs> wai su daina kallon yadda yan bid'a suke kallon su su ji tsoron Allah wannan maganan an yi wa annabi adalci ba yi wa manzo Allah adalci ba kaman annabi al'umman manzo Allah ko kuma musulmai kuna zaune muna zaune hankali a kwance eh wani yana gaya wa manzon Allah baka mallaki ko su biyar ba to abinda zaka gayyalo abinda zaka za ka kayyalo a tunaninka abu ɗaya kawai nake so ka kayyalo ko ma waye yake jin wannan magana ka kadarta ga ka ga saidina umaru ga ka ga sayyidina ali ga ka ga sayyidina abubakar ga sayyidina usman ga ka ga sayyidina khalid bin walid da zaratan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> da sunan kare tauhidi ka kaddara da Allah ka rayo a zuciyanka kana tsaya a gaban sabon annabi sai kake cewa sabon annabi annabi bai mallaki ko sulai biyar a duniya ba ko lahira sai ka jawo da ufa dalib wal madalu ka faɗi haka a gaban sabon annabi hararo a zuciyarka me za su yi maka na rantsi da Allah sai sun fille wuyarka sai sun filla wuyanka ko sakan ɗaya ba za ka kara a duniya ba to amma wannan daƙiƙin jaki wawa dakta jaki dakta aladi dan uwanka ya fito ya yi nasiha bai kira sunanka ba ya yi nasiha cewa a daina gaya wa annabi wannan ka fito kai wannan maganganu ka fito ka zage shi kai kaza kai kaza kai kaza ba damuwar mu wai a samu duk wannan magana mun ganta tuntunin to amma hikimar yanzu wahabiya haka annabi yake a wajen ku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo a wajen ku nasiha kawai ba za a yi wa dakta jakin nan ba ya zama da cewa kawai kai mai nasiha ya zama tashin hankali sai dai ya fito ya ce ka saba da sunna ma'ana shi kadai ne sunna in ka bi shi ka bi sunna in ka saba da shi ka saba da sunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine asalin sifan kawariju ba wanda yake daidai ba wanda yake daidai sai su ba wanda yake kan tafarkin sunna ce su kuma wannan kowa ya sani yanzu an ce khawarijul asali dama ana nufin wahabiya kenan to bari ku ji kun ji maganar da wannan yayi ko to bari ku ji shi abinda Dr. Jaki shi komai mai bari ku ji hmm, Allah ya sauki ahli sunna ku ji tsoron Allah a lokacin da muke ciki ba lokaci ne na kuje kuna daura waɗansu maganganu kuna kawo shubha a kai ba kun san dalili ɗazu na gaya muku wani ya je ya ɗaura a shafinsa ya kuma to ya yi magana ya saka wannan abu yana so ya haɗa waɗansu faɗa ahli sunna da wasu mutane ko da gwamnati sai na ya kawo wannan rubutun abun bakin ciki wannan rubutun kuma bai ambaci sunan kowa a kai ba amma da yanzu sai ce wai ahalin sunna ne da salafiya suka yi na kira shi kun san ni kafin fito a mutum raddi in dai ina da alaka da shi sai na kira shi na kira shi a waya na kira shi na nuna musance cewa shin wannan rubutu yaushe aka yi shi yace tun ramadana na ce tun ramadana eh lokacin da matsala ta taso yace eh na ce to me amfani yanzu ka kawo shi a wannan lokacin na kake nufi me kake nufi kuma ka bi ta kasa wanda kake tun da kace ka san wanda ya rubutun kai da bakin ka ka gaya mini ka bi ta kasa ka kira shi ka masa gyara amma ma kuskure ne ka kira da yi ba ce to ai ai ka keta ka keta zaman da muka yi da kai ai manya da dukan masu kuskure ne muka ce wani ya kuskure a kira shi ta kasa ai masa nasiya sai in ya gagara tukuna a fito social media ka yi haka wadan bakinsa sai ce ai malam kai ma yana bin ka bashi wani kenan kana bi na bashi eh ce to faɗi bashi sai ce eh ai ka zo kai maganan bishiya eh, bishiyan da eh, Umar ya kona ta ka ce mata shegiyar bishiya ai wannan kai ma masu adadi ka baka ban amsa ba sai ce Allah ga wata malam ai ba in baka manta ba da ka kira ni na yi audio kuma audio yana na na tura maka na ce maka ka bani ko qur'ani ko hadisi inda ka hana a zagi bishiya ko dutse nace kuma da kona bishiya da sare ta wanne ne fi walakanci ko zaginta umar dai ya sare ta ya kona ta saboda ana bautan wani wanda ba Allah ba haka ne ko ba umar ya kona ta ya gona ta ya sare ta saboda me kare haƙƙin tauhidi ana tabarruki da ita ana bautanta ka zama bishiya ta zama shakiyar bishiya sai ce ba daidai ba ne daga nan sai tufa sai je kuma wajen gidan iyayen manzon Allah wacce za ka zagi gidan gidan iyayen manzon Allah cewa me ka magana gidan inda ka fi manzon Allah kuma daga nan kuma sai sake tufa sai je to yanzu za ka zagi kabarin manzon Allah sai ce masa malami me yasa kake da biyu ne yan bidiya yan bidiya ne ban yaga ka kama shi anan sai ya dira ya je can sai ya jira ya je can muna maganan bishiya ka koma gidan da aka haifi manzon Allah ina so maka bayani a gidan da aka haifi manzon Allah ka koma kabarin sa ya ce ka ji tsoron Allah kun sa abun mamaki sai kawo wannan aya wa wajadaka ilan fa gana wa wajadaka ailan fa gana kun sa abin da yake nufi ba wancan mai rubutun su ya ce manzo Allah bai mallaki ko sule biyar ba haka ne to sai jawo wannan aya don ya rusa wancan magana cewa ai Allah ya ce manzo Allah na same ka kana matalauci na wadata ka don ka manzo Allah mawadaci ne yanzu Allah wani ya fahimci da ka sa gaba kaga akwai dakikanci a ciki ba ana ce manzo Allah ya mutu bai da kokobo bane ba ana ce manzo Allah ya mutu matalauci bane ba haka ake nufi ba abinda ake nufi manzon Allah bai mallaki ko sisin kobo da zai azurta wani ba iyaka abinda ake nufi kenan ko ya ko ya mallaka wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitamir wanda bai mallaki ko da bawan da kake kwallon dibino ba shine mallaki sisin kobo kwatan kwallon nan ko ba ta kai sule biyar ta kai naira ɗaya ma ta kai sule ɗaya to kaga gabaki daya waɗannan wai su ne ahlus sunna masu karantarwa dakikanci na damu su me alakan wa wajen ka ailan fa agana da wacce magana ba su da alaka lamin bai lamin karibin kafirai nawa suke da su suka mallaki miliyoyi ma ana ne ya ce an aka ce kafiri misali ga wani kafiri da miliyan guda sai ya mutu sai ka ce wannan kafiri mai da malaki ko kuma ba kana da ya mutu matalauci ne to ya bar miliyoyi ma wani ma biloniya ne kai mafiya kuɗin duniya ma yau kafirai ne ko ba ka bane don Allah magana magana mallaka ne wanda Allah ya azurta ka da shi shi in da manzo Allah ya zama yana da arziki wa azurta da shi wa azurta shi da shi kaga ya fita maudu'in da ake kwata kwata shi bai sani ba kuma yana cin matsala malam da ya kawo mana wannan irin rashin iya tattaunawa da kawo dalili ba wurin zamansa ba ya dago waɗannan ƙwarin yanzu gashi a wancan shafi yanzu ga sun gallabi mutane wala kuma duk shi ya jawo wannan abubuwa mai irin wannan abu shi ya jawo mana wannan ba ba fasaha a ciki me alaka wajen ka'ilan fagana da wannan magana ba su da alaka ba su da alaka ba ana magana malala ya mutu matalauci bane ba ana magana malala ya mutu ba koko bane a ana nufin manzon Allah zai iya azurta ka koda da sulai biyar nasa ne mallakar sa ne zai azurta ka a kudurarsa da iradarsa abinda ba ke nufi kenan amma ka je ka dauko wacce raya ne alakar su wallahi akwai bukatun ahlus sunna mu a zauna da su a yi orientation din su a nuna musu tauhidi a nuna musu aqida a koya musu al-istidlal don ya cikin matsalan yan bid'a al-istidlal bi ma laysa bi dalilin duk yan bid'a duniya ka dubi suna da wani al'ada shine su kafa dalili da aya ba za ta iya zama dalili a wurin ba su kafa dalili da wani hadisi ba zai iya zama dalili a wurin ba shine kafa dalili da abin da ba dalili kuma akwai ahlus sunna da suke irin wannan abu ne alaƙa alaka da magana da ake ciki wanda ka ailan fa agana ya sami kana baka da kudi ya wada ta ka ya same ka ce cewa bai alaka ce da wani da ake magana kai kuma wai malami ne mai karantarwa wannan matsala kuke da shi wallahi don haka na suna ku ya tara ku san me kuke faɗa bakin ku zanto yana da birki musamman kan aƙida kada ku saba ma a suna ku zo kuna wasu maganganu ku karanci aqida ahli sunna suna da maganganu suna nan bisa tsari duk wanda ya karanta aqidar su wallahi ya sani duk magana da kai zaka ji ba ba da ke ta aqida ahli sunna ba yanzu misali wanda ya ce wai wai a wannan minbari wancan sati da ta wuce ne magana wai wai na kira shi na tsine masa da na kira wani na tsine masa nan aqidar ahli sunna ba za ta ba za ta muayyan akwai jawabi akwai tawakkurun shurut duk suna da mun karanta amma zai mu wannan kariya wai na wai na tsine masa kai kariya ya mini na san aqida da suna kai zan saba mata so masu yin hali suna kuna haɗa kai da yan bidiya kuna sun ce mana gindi ba ma son faɗa ya koma tsakanin mu ya mu kuna mayar mana raddi muna mayar muku da raddi yan bidiya su koma suna dariya maganin wani ku ji tsoron Allah in wani ya abu kira shi ta kasa sai in ya gagara kake masa raddi daidai ne to ba baka kira ni ba baka kira shi ba shi wancan ka hau kawai ka sa kan shafi ka sa kyamara kana ta kawo shi kana hada shi da gwamnati kana hada shi da yan bidiya kai ta kai mai yanzu wannan malamin kusa abin da da suke maganganun suke ɗaukawa saboda ya musu daɗi suna sawa shafuffukan su wallahi tala abin da suke kenan su ya musu daɗi an goyi bayan mummunan manufarsu kuma daga cikinmu daga cikinmu wani akwai hankali akwai tunani ka ɗauki ka kana da abokin gaban ka kuma yazo zo ka da shi akwai hankali cikin wannan to abin da suke kenan haka ahli suna ku ci tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية إنا لله وإنا إليه راجعون kullum in na ga irin waɗannan mutanen suna magana babu abin da yake faɗo min sai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq duk waɗanda suke girman kai in sun ga gaskiya Allah ya ce ayoyina da suke bayyanannu a fili sai in juyar da su gabarin wannan ayoyin ba za su iya ganin ayan su yi imani ba wa in yarau kulla ayatin la yu'minu idan sun ga dukkan wani abu wanda zai zamanto aya ce wadda zai zama na ga gaskiya suna gani karara Allah ce ba za su yi imani da ita ba wa in yarau sabilar rushdi la yattakhizuhu sabila in sun ga hanyar shari'a ba za su dauke ta ba wa in ya sabilal ghayyi yattakhizuhu sabila in sun ga hanyar bata kuma sai su rike hmm. sa'asirifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila to tamaman ya tabbata kan wannan mutum jahili an maka nasiha akan manzo Allah ka dauki gaskiya kun san me zai yake wannan haukan yana wannan haukan saboda ya sani daga sanda aka zo aka ce waɗannan yaran sun yi laifi a kama su to ya san shi ma ya shigo wani ram don haka sai yake fakewa da cewan shi a gurinsa yanzu so yake yan uwansa su bi bayansa ko ta wani hali da sunan sunna su kuma suna ruwa izalan yanzu ta shiga tsaka mai wuya ta san ba akan daidai yake ba ta fito ta ce ɗari bisa ɗari daidai yake sun san sun juya wa manzo Allah baya kai tsaye su fito kuma su ce a'a dan uwansu ne sun san sun saba dan haka suka shiga tsaka mai wuya amma wannan jahili an maka nasiha mu in maka ka dauke mu makiyanka mun ji kar ka dauka to yan uwanka su yi maka yan uwanka ma'ana su sun zalunce ka sun bata mu mun zalunce ka mun bata ba mai gaskiya sai kai a gaya wa annabi irin wannan maganan ka zo ka jawo aya da ta sauka kan gumaka ka ajiye akan annabi an ce wai an ce manzon Allah bai mallaki ko sisin kobo ba wai ai mu muna nufin manzon Allah bai mallaki sisin kobo da yake da kudura ko iradan da zai azurta wani ba ni ka isa ka gaya mun ka ce ban mallaki ko sisin kobo da wallahi na mallaki sisin kobo da nake da kudura da irada da zan azurta wani na mallaka sosai in na ga dama kuma na bayar ya bayu ya bayu amma abin da ake magana haƙiƙatan waye mai yi ba Allah ba haƙiƙatan waye mai yi ba Allah ba kai bari ku ji magana wa biya ku hutar da kanku wannan tauhidin da kuke kira ibnu taymiya ya dora ku akai rababban tauhidi ba inda za ku je kun samu matsala da wannan tauhidin ku ji wannan abin da kyau dukkan wani sifofi na Allah na sunayensa ko na ayyukansa ka cire abu biyu ba wanda Allah bai arawa bayinsa ba duka ka je ka zama nazarinka a ƙur'ani da hadisi za a ciro maka cire sifa biyu alƙidamu wal baƙa'u su kaɗai ne Allah bai arawa bayansa ba saboda Allah bai da farko tabaraka wa ta'ala Allah bai da ƙarshe amma duk sauran bayi suna da farko suna da ƙarshe to cire wannan sifan da sunayensa sifa na sunansa da sifa na aikinsa ba wanda Allah bai arawa bayansa ba tabaraka wa ta'ala amma in an gani akan bayinsa abinda ake cewa wannan sifofi ne wanda suka faɗo majazan suka faɗo majazan amma wanda suke Allah tabaraka ta'ala ya yi su hakikatan wannan ya bar wa kansa wannan shine maganar da ake yi amma jahili kago kana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gori kuma wannan abin muna faɗa ku ji ta da kyau babu wanda Allah tabaraka ta'ala ba wanda Allah tabaraka ta'ala ba sifar da Allah tabaraka ta'ala bi arawa sa ba tun daga kan halittawa tun daga kan kashewa tun daga kan rayawa tun daga kan azurtawa tun daga kan talautawa tun daga kan amfanarwa tun daga kan cutarwa kaf ka dauko ni zan kawo maka aya zan kawo maka hadisi da aka nuna wani bayi aka wani bawa aka ce wannan bawan ya amfani kaza wannan abin ya cutar da wani ba kuma abin da ya cutar din ba Allah bane abin da ya amfanar din ba Allah bane zan kawo maka wani bawa wanda ya kashe zan kawo maka wani bawa wanda ya raya duka da izinin Allah da izinin Allah shi ne maganar da ake amma wawaye wai da sunan tauhidi kuna ta rushe manzan Allah sallar duk wanda ya mutu da wannan aqidar yake kallon manzan Allah ya auna ma'aunin manzan Allah da cewa da ufa talib wal ba arni ne in ya mutu wallahi marabarsa da jahannama kawai wallahi sai da in bai mutu ba amma duk wanda ya kira manzan Allah ya ce da ufa talib wal ya gaya wa manzan Allah ka wallahi arni ne arni ne kuma dama yana ɗaya daga cikin sufofin khawariju ai yadda na abdullahi bin ah, bin umar radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa yace yadda ah, ibn hajar ya kawo cikin fathul bari daga cikin sifofin khawariju yace innahum in dalaqu ila ayatin nazalat fil kuffari sifan khawariju sukan tafi kan ayoyin da aka sauke a akan kafirai faja'aluha alal mu'minina sai su dauki wannan ayoyin sai su sauke a kan mu'minai ibnu umar shi ya fada haka haka ibn hajar ya kawo to ku lura shi wannan jakin da yake cewa zalikum allah rabbukum wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qidmirin ayat da Allah ya saukar akan gumaka ka dauko ka aje akan manzon Allah wai kana cewa manzon Allah bai mallaki ko sisi ba to yan ku saurara ku ji ga ibn kasir ɗaya ko ga qurtubi biyu ga dabari uku ga sa'adi hudu ga bagawi biyar da sauran duk tafsiran da kaga dama har tafsirin ku na salafawa ka je ka duba na rantsi da Allah ba malamin da ya taba kawo ayan nan yace ya kira manzon Allah a ciki yace kar ka kira manzon Allah hatta manzon Allah duka akan gumaka yake misali idan ka duba ibnu kasir yace wallazina tad'una min dunihi wanda kuke bautawa koma bayan Allah sai ya ce ai minal andadi wal asnami allati hiya ala surati man tazamuna minal malaikati al muqarrabina ya ce waye min dunillahi min al'andadi wal asnani gumaka ba annabi muhammadu ba amma kun ga la'anan ne dan zina ya dauko ayan ya ajiye akan annabi muhammadu ayar da ta sauka kan gunki wannan zagin da yawa manzo Allah ya fi na farko ma muni ku duba ɗaya ko ɗaba ga ƙurɗubi ƙurɗubi ya ce wallazi na tabi'una min dunihi ya ce ya'ani abinda ake nufi al'asinamu gumaka ba annabi muhammadu al'asiramu gumaka ga addabari yace wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir yace wannan ayan ya qulu ta'ala dhikruhu wallazina na ayyuhan nasu min duni rabbikum waɗanda kuke bautawa bautawa manzo Allah yake su suna da yake ba su da hankali duk gurin da suka ga tad'una sai su ce kira kira kira a gurin kuma kira ba ana nufin kira ba ana nufin bauta ta ina ya zama na kira kawai ya zama bauta yanzu ce ya babana ko da yake suna faɗa sun ce mutum yanzu ya ce ya babana ko ya ce ya mamana ya zama mushriki <laughs> wallahi haka suka faɗa akwai malamin su yana nan a saudiya haka ya faɗa ka ce ya wane ta yi shirka sun ɗauki kira wai a mazaunin bauta ana nufin bauta bauta ta ta'buduna ne ba wallazina na ka kira abu ba kawai yanzu kawai na ce ya babana na bauta masa ko ya mamana na bauta mata ana nufin wallazina shi sai Allah tabaraka ta'ala yake faɗa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallatai na Allah ne fala tad'u kar ku bauta ma Allahi tare da Allah a cikin masallaci ahadan wani kar ku haɗa Allah da wani a wajen bauta in ka ce tad'u ne kiran wani ne haramun ne kenan shiga masallaci in ce ashhadu anna muhammadar rasulullah manzo Allah ba Allah bane ko in zo ina karanta bisi an fulanin an fulanin an abi bakarin an umara an aliyin an usmana waɗannan duka ba alloli ba ne amma na kira su a cikin masallaci ko ban kira su ba to in ka fassara da ta tad'una min lillahi waɗanda kuke kira kuma ba Allah ko wa annal da lillahi fala du'u ma allahi hada kar ku kira na kira sunan annabi na kira sunan sayyidina na ban saba wannan ayan ba amma me ta bu take nufi duna ga shaka al-imamu dabali ya faɗa yace me wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qidmin yace wallazina ta'abuduna ayyuhan nasu min duni rabb min duni rabbikum sha abin da ya faɗa kenan ba kira manzon Allah a gurin ba da za a ɗauko ayar gumaka ana magana da kafirai ka ɗauko ayar ka sauki akan annabi saboda baka da imani dan zina baka da imani ka ɗauko ka sauki akan annabi mu mun maka nasiha an ce makiyanka ne yan uwanka wahabiyawan sun maka nasiha ka ce jahilai ne su ba ba ahlus sunna ba